Nye godo, godo, da ba wa da mamba, um, um, na polnolo. Nye la ba ka ba, in ba mota. Kai Allah di an ka ba wa wa ban binta kanan ali. da ka kare la na zama gogata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida da na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi alhaji kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje ɗanye da ture kosta da shi da wa na kosta wa'anda ke gasa ƙarfe to ka ji sha biyu daidai ba su yin halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alirgin ba da wangara in ta kici ta da yunwa mbawa kuma kuma yi ka da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilai. Allah shi

kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su otan otan ɗantan bakwai ya ishe su ba ko wurin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham sham uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko araba in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. na laraba mai kalife kanan kalife mai daji lallara ba mai karnifi ba ba kanan hali yaro da iya karnifi